Masu sauraro Assalamu alaikum Nura Ado Suleiman daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ke muku maraba cikin shirin mu zagaye duniya da ya saba yawaye gami da zabar wasu daga cikin mahimman labaran lamuran da suka wakana a makon da muka yi bankwana da shi domin bitar su. Shirin na wannan makon zai waiwayi taron da shugabannin arewacin Najeriya suka shirya domin lalubo yadda za a magance matsalar tsaron da ke hana zaman lafiya a yankin sai kuma caccakar da gwamnatin nijar ta yi wa kungiyar Ecos biyo bayan rashin gudanar tattaunawarsu da aka shirya a makon da ya gabata kamar kuwa tarihi ta kafa wajen zama ƙasa ta farko a duniya da ta ƙaddamar da aikin yi wa al'ummarta allurar rigakafin kamuwa da zazzabin cizon sauro za kuma a yadda ta kaya a kotun duniya ta icc dangane da karar da afirka ta kudu ta shigar da isra'ila a bisa tuhumarta da kisan kare dangi a gaza. A tsakiyar makon da ya gabata, shugabannin da suka fito daga yankin arewacin Najeriya suka shirya taro domin lalabo hanyar da za a bi wajen magance matsalar tsaron da ke hana zaman lafiya a yankin. Cikin waɗanda suka halarci taron har da tsohon shugaban ƙasar Janar Abdulsalam Abubakar wanda ya zanta da mu Muhammad Sani Abubakar. To, wa'annan kamar yadda muka sani ni da kai mun san wasu gaskiya an yi mai da wa'annan A siyasa amma yawancin mutane a gaskiyan allah suna kokari su ga an ci galba a cikin wannan yaƙi da muke fama da shi ina fata za mu samu shawarwari wanda za a ba gwamnati yadda za mu samu mafita na wannan matsala da muke ciki kuma ina kiran jama'a su sani cewa tsaro fa ba aikin soja ne ko ɗan sanda ko dai masu rigan sarki ba kowannen mu mace da namiji yaro da babba yana da taimako da zai iya yi a cikin wannan matsala da muke fama da shi don masu kamo mana wayannan fitina a cikin mu suke ya kuma kamata mu mu tashi tsaye mu ga mun yi maganin su mun ba da shawarwari bisa ga yadda za a ci gaba da wannan samu matsala. Tsohon shugaban Najeriya kenan Janar Abdulsalam Abubakar. To duk dai kan batun tsaron a Najeriya, a dai makon da ya kare masana suka zargi wasu bankunan kasar da taimakawa wajen karuwar ayyukan masu garkuwa da mutane saboda yadda ake amfani da su wajen sarrafa kudaden da ake biyan fansa da su. Masanan dai sun ce kamata yi a rika samun haɗin kai tsakanin jami'an tsaro da kuma bankunan domin daƙile ayyukan 'yan ta'addan da ke ci gaba da ta'azzara yanzu haka. Dangane da wannan zargi Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da masanin harkar tsaro a Najeriya Dr. Yahuza Getso. Malam Yahuza Getso a matsayinka na masanin harkar tsaro a Najeriya ya kace kallon wannan zargi da ake bankuna? To, biri ya yi kama da mutum, saboda akwai abubuwa guda biyar da ya kamata mu kalla. abu na farko akwai kuɗaɗe waɗanda ake yin karo-karo tsakanin dangi mai dubu ɗaya mai dubu biyu mai ɗari biyu mai ɗari uku akwai dangogin da suke tara kuɗin ta wannan hanyar sannan na biyu akwai kuɗaɗen da ake yin musayensu ta hanyar sayar da wasu kadarori wanda ya kamata a ce cinikin waɗannan kadarori sau da an yi su sakamakon yawan kuɗin ba sa iya biyuwa ta hanyar kuɗi wato na takarda sai an je banki sannan hanya ta uku na samu kaiwa ga su waɗannan 'yan ta'adda a gurare mabambanta kuma a jihohi da yawa kuma a ƙananan hukumomi da yawa kuma a dazuka da yawa inda suka yi min tayin nuna min a yanayin kuɗaɗen da suke karɓa wanda yana da cikin abubuwan da suka shiga da ni guraren don bincike sannan abu na hudu jami'an tsaro masu bincike na sojoji da na 'yan sanda da na dss ɗan hukumomin tsaro waɗanda suka taɓa kama masu aikata waɗannan laifuka wanda suka same su da kuɗaɗe ta bayyana a fili cewar cikin irin kuɗaɗen da suka nuna wa duniya ta gani akwai kuɗaɗe waɗanda suke naɗe a naɗi irin wanda ake cewa na rafa na banki wanda babu yadda za ka yi kace a samo irin waɗannan kuɗaɗen a wannan yanayin in ba daga banki za a same su ba. Mm. In muka kalli wannan da kuma waɗansu sauran dalilai masu yawa cewar kuɗaɗen nan akan ce an kai miliyan goma sha an kai miliyan hamsin an kai miliyan talatin kuma waɗannan kuɗaɗe duka daga bankuna suka to. Da haka ka ga da wannan sun isa hujja da madogara a matsayin cewar lallai akwai dalilan da za a iya tuhumar bankunan akan wannan wannan bigire. Wato ga alama dai kamar ba a aiki tare tsakanin bankuna nan da jami'an tsaro shi yasa matsalar take karuwa. To ai matsalolin cin hanci da karɓar rashawa su ne suka sanya haka akwai kuɗaɗe da yawa da ake shigar da su banki amma ba a sa su a asusun banki ana kai su bankuna a matsayin makudan kuɗaɗe a kirawo masu sana'ar nan ta canji su zo bankin su ɗauki waɗannan kuɗaɗen a wasu lokuta ko kuma a kai musu waɗansu gurare su kuma su kawo kuɗaɗe na ƙasashen waje kuma wannan ana haɗa kai ne da jami'an bankuna na bankuna da dama waɗanda ba zan iya bayyana cewa ga inda ake yin wannan ko inda aka yi wannan ba amma dai na tabbatar idan manya-manyan jami'an bankuna suna jina da kuma wato su masu yin irin wannan mu'amalar sun san wannan tana faruwa kuma sun san ina da hujja madogara wacce zan iya tsayuwa a kanta wacce kuma ya kamata a yi wa tafkar hanci in ba haka ba za a iya samun matsalar da ba za a iya magance ta cikin sauƙi ba. Ta wace hanya za a yi wa tafkar hanci? Hanya ce da bai kamata in faɗe ta da kafar yaɗa labarai ba. Amma dai su jami'an tsaron sun sani. Ai sun san wa ke magana. sun san da Yahuza Getso kuma sun san mu'amala da take na bayanai da nake samar musu na tuntuɓar juna domin ganin cewar an samar wa ƙasa ta makoma an fitar da ayi daga rogo. Dr. Yahuza Getso mun gode sosai da wannan bayani. To madalla na gode. To daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar, inda Firayim Minista Ali Muhammad Lamin Zain ya ce ECOWAS san ba ta da kyakkyawar manufa zuwa ga kasar ta Nijar, Firaministan ya yi wannan zargi ne bayan da kungiyar ta kauracewa ganawar da ya kamata a ce sun yi a ranar Alhamis da ta gabata a birnin Yamai. Ga dai abin da Firaministan ke cewa a lokacin da ya zanta da manema labarai a gaban ministan harkokin wajen Togo Robert Dose wanda ke matsayin mai shiga tsakani a tattaunawar. Tun da safe muke nan muna jiran su na farko suka ce ba a ba su ba authorization hanyar zauwa su sabka a hilin jirgin mu aka yi kokari aka bincika aka gani an tura musu muke jiran su tun da safe har bayan azuhar aka yi kiran su aka ce to ya ne ku samu zawa ba tunda an tura muku izinin zawar duka bai huce awa ɗaya ba sai muka samu labari sun ce wai jirgin ne ya lalace ba za su iya zuwa to wannan abu ne wanda yake rishin adalci da rishin gaskiya al'ummar Nijar da al'ummar kasashen da suke cikin ECOWAS ya cancanta su sani wannan kungiya ba ta bin gaskiya kuma an san kasashen da suke bayanta suke sawa suna hanawa kuma a rishin gaskiya da rishin adalci da aka dora ma mu duk da haka aka haƙura ake bin su don a zo a zamna ƙasar togo ya riga ya zo wannan bawan allah dama wancan gamin ya zo suka ƙi zawa kuma yanzu wannan gamin ma ya zo ba su zo ba yanzu ya kamata mutan ƙasar niger su sani a san hanyar da aka bi wannan rishin adalci da aka dora mana a dage shi To da alama dai dangantakar jamhuriyar Nijar ɗin da ƙasashen yammacin Turai na ɗaukar sabon salo, lakari da yadda gwamnatin soji ta sake baiwa 'yanci rani da ke kan hanyar zuwa Turai damar bi ta cikin ƙasar, bayan da jagororin sojin da suka kwaci ragamar mulki suka yi fatali da dokar da ta haramtawa bakin hauren bi ta cikin Nijar ɗin domin balaguran zuwa nahiyar ta Turai. Bakin hauren na bi ta cikin Nijar ne a matsayin wata babbar kofa da ke basu damar shiga turai duk kuwa da irin hadarin da ke tattare da tafiyar da suke kwararawa a cikin hamada. 'yanci ranar da yana tafiyar tasu ce a cikin motocin ɗaukar kaya inda suke kunshi fuskokinsu da rawuna dauke da guzarin tabar sigari da ruwa da kuma na'ukan abinci ba tare da la'akari da tsawon tafiyar da kuma matsalolin da ke tattare da yin hakan ba ita dai wannan doka da ke hana bakin haure ratsawa cikin kasar an kafa ta ne tun a watan nuwambar shekara ta da goma sha biyar bayan da aka kulla wata yarjejeniya tsakanin gwamnatin kasar da kuma kungiyar tarayyar turai a game da yadda za a kawo ƙarshen wannan matsala da ke jefa rayukan dubban matasa a cikin haɗari. An gaishe da Nasiru Sani. To a yayin da sojojin Nijar suka yi fatali da dokar dakile kurarar 'yanci ranar zuwa Turai, ta takwarorinsu da ke mulkin Mali kuwa yarjejeniyar zaman lafiyar da ke tsakaninsu da 'yan tawayen azbinawa suka soke. Abdullahi Isa na ɗauke da ƙarin bayani. a cikin wata sanarwa da gwamnatin kasar mali ta fitar zuwa manema labarai hukumi sun bayyana rashin jin daɗin su ganin rawar da makwabciyar ƙasar algeria ta taka a bangaren da ya shafi hulɗa da sanin abin da ya dace tsakanin ƙasashen biyu yarjejeniyar zaman lafiya da aka sanya wa hannu a shekara ta 2015 tsakanin ƙasar mali da hukungiyoyin 'yan tawaye ta kasance mara tushe inji ji sanarwar da aka fitar wacce ke nuna ta a hukumance don tabbatar da wannan matsayi gwamnatin soji ta mali ta nuna damuwa ganin rawar da wasu ƙungiyoyin abzinawa ke takawa tare da canza salo a fuskoki da dama majalisar sojin ta yi tir da wasu daga cikin manufofi na nuna kyama da cin zarafi daga hukumomin na algeria hukumomin mali na danganta kungiyoyin abzinawa da suka bijirewa dokokin kasar ta mali a matsayin 'yan ta'adda kawo ƙarshen wannan yarjejeniya na a matsayin barazana ga al'ummomin yankin arewacin kasar ta mali kungiyoyi da dama ne yanzu haka ke kira na ganin kowane bangare ya kai zuciya nesa To daga batun tsaro sai na lafiya wadda masu iya magana ke wataken uwar jiki, inda a makon da ya gabata Kamaru ta zama ƙasa ta farko a duniya da ta kaddamar da aikin yi wa al'ummar al'ummarta allurar rigakafin kamuwa da zazzabin cizon sauro, kamar yadda za a ji a rahoton wakilinmu da Luwani Shehu. Gwamnatin kasar Kamaru ta ɗauki ɗamarar kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro a ƙasar a yau ne take fara gudanar da allurar rigakafi karo na farko ga yara 'yan ƙasa da shekara biyar a ƙasar. Alhaji Zakariya shine kwamishinan lafiya na arewacin ƙasar. Za mu ce dai alhamdulillah da muka samu wannan ci gaba da hankali a bar yara su yi rigakafi yanzu mun ga amfani rigakafi na polio a Afirka malaria ciwo ne wanda ta fi kisa game da yara alhamari kuma Kamaru. Ana sa ran gudanar da rigakafin na yau a gundumomin kiwon lafiya guda 42 daga cikin guda 203 na kasar wasu iyayen yara sun nuna gamsuwarsu da samuwar rigakafi. ji daɗi yau da wannan rigakafi Allah sa wannan allura ita ce za ta kawo mana karshen zazzabin cizon sauro. na yi murna da kasan kamar ta ɗauki nauyin kawo mana wannan allura rigakafi na cizon sauro muna jin labarai ana cewa kamar kyabbe da da suka ɗauki nauyi kenan har ya ƙare a wajen su kaga alhamdulillah wasu alƙaluma na hukumar lafiya ta duniya ya nuna sama da yara dubu ɗari shida da goma sha tara ke mutuwa kowace shekara sakamakon zazzabin cizon sauro kashi casa'in da biyar daga nahiyar afirka ana sa ran kasashe kamar su burkina faso liberia nijar da saliyu za su karbi alluran sama da miliyon daya nan da wasu makonni abin jira a gani ko matar jiya za ta sauya zane game da sabon nau'in allurar rigakafin na zazzabin cizon sauro ga lahiyar afirka rilwanu shehu usman erefi hausa da gaggarwa a jamhuriyar kamaru a makon da ya kare murnar al'ummar kasar haiti ta koma ciki bayan da kotun kolin kasar kenya ta dakatar da shirin gwamnatin kasar na aikewa da tawagar 'yan sanda zuwa haitin domin jagorantar haɗin gwiwar jami'an tsaron da majalisar ɗinkin duniya za ta aika don kawo ƙarshen ayyukan gungun 'yan dabar da ke ci gaba da cin karansu ba babbaka azima bashir aminu na ɗauke da ƙarin bayani Akalla 'yan sandan Kenya dubu guda ne gwamnatin ƙasar ta amince za ta aika su Haiti don gudanar da aikin yaƙi da matsalar da ba da rikice-rikicen da suka dabaibaye kasar. Sai dai tun bayan gabatar da shirin bangaren adawa ya kalubalanci batun tare da maka gwamnatin gaban kotu. Tun farko kotun ta dakatar da aikin tura 'yan sandan waɗanda aka tsara za su tafi zuwa Haitin a farkon watan nan kamar yadda aka cimma tsakanin Kenya da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya cikin watan Oktoban bara. Sai dai babbar kotun ta ta Kenya a yau Juma'a karkashin jagorancin mai shari'a Chacha Mueta ya bayyana cewa gwamnatin ba ta da damar iya yin gaban kanta wajen fitar da kowane irin jami'in tsaro don aikin wanzar da zaman lafiya a wata ƙasa face sai da sahalewar ilahirin bangarorin gwamnati bisa cikakken tsarin da doka ta tanada. Daga bara zuwa bana dai ƙungiyoyin 'yan daban na Haiti sun halaka akalla mutane dubu biyar baya ga tilasta wasu dubu ɗari biyu barin matsugunansu. To an gaida azumi Ta makon da ya gabata, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce nahiyar Afirka fa ta cancanci samun kujerar dindindin a kwamitin tsaron majalisar. Da kaɗan daga cikin jawabinsa. And while South-South cooperation is strong and deepening, a yayin da kungiyar haɗin kan ƙasashe masu tasowa ke daɗa ƙarfi da tasiri, bai maye gurbin buƙatar taimakon takwararta ta ƙasashen da suka ci gaba ba a wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe don kawar da talauci da rashin daidaito da inganta ci gaba da jajircewar ƙasashe masu tasowa ba. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi rauni saboda rarrabuwar kawuna ta fuskar ɓangaranci, kuma yanayin mambobinsa bai yi la'akari da zahirin abin da ke gudana a duniya ba dole ne a sake fasalinsa it must be reformed To nan kuma yayin karkare ziyarar da ya kai kasashen Afirka a makon jiya, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce karar da Afirka ta kudu ta shigar da Isra'ila gaban kotun duniya kan tuhumarta da kisan kare dangi a Gaza ba za ta raunana dangantakar da ke tsakaninsu ba. sai dai blinken din ya sake yin watsi da zargin na aikata kisan kiyashi uh, kamar yadda aka sani uh, muna nan kan bakanmu a kan wannan uh, shari'a amma duk da haka ba shakka muna ɗaukar alakarmu da afirka ta kudu da mahimmanci alaka ce mai zurfi da kuma faɗi wadda ta hada fannoni da dama don haka samun saɓani akan wani batu ba zai rusa kyakkyawar hulɗarmu ba akan lamura daban-daban sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken To a ranar Juma'ar da ta gabata, kotun duniya ta ki baiwa Isra'ila umarnin tsagaita wuta a ci gaba da yakin da take gwabzawa a Gaza. To sai dai ta ba ta umarnin ɗaukar dukkanin matakan da suka dace wajen ganin sojojin ba su aikata laifuffukan kisan kare dangi a yankin ba. Wannan hukunci ya biyo bayan karar da Afirka ta kudu ta kai Isra'ilar domin ganin an tilasta kawo ƙarshen yakin da take ci gaba da yi da kuma yi wa fararen hular Falasɗinu illa. Bashir Ibrahim Idris ya haɗa mana rahoto a kai. yayin yanke hukuncin nan da ya ɗauki hankalin duniya. Alƙalan kotun sun baiwa Isra'ila umarnin hana sojojinta aikata kisan ƙara dangi yayin da suka ce a ƙarƙashin dokar Majalisar Ɗinkin Duniya ta shekarar 1948 Falasɗinawa na da kariya. Ga abin da mai shari'a John Donald da ta yanke hukuncin ta faɗi. Alƙalai goma sha shida sun goyi baya yayin da ɗaya ya cewar ƙasar Isra'ila za ta ɗauki duk matakan da suka dace a ƙarƙashin ikonta wajen kaucewa ɗaukar matakin tanzara jama'a aikata kisan ƙare dangi a kan 'ya'yan ƙungiyar Falasɗina a ziran Gaza. Ministan harkokin wajen Afirka ta kudu ne Ladi Pendu ta ce duk da yake ba su samu abin da suke so gaba ɗaya ba sun gamsu. Ina uh, da yakinin uh, cewar a uh, ƙoƙarin aiwatar da umarnin kotun dole sai an samu tsagaita wuta. Idan ba a yi haka ba, babu yadda za a aiwatar da umarnin. Babu dalilin da zan ce ban ji daɗi ba. Mun yi fatar samun nasara, amma ganin an ba da umarnin kai agaji da kuma umarnin rage illar da ake yi wa mutanen da ba su da nasaba da abin da Isra'ila ke yi. for me requires a ceasefire. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi Allah wadai da karar kamar haka. The charge of genocide level against Israel. Zargin da ake wa Isra'ila na aikata kisan kare dangi ba wai karya ba ce, amma wuce gona da iri kuma mutanen kirki a ko'ina ya dace su yi watsi da shi. Ina sake jaddadawa a matsayina na Firaministan Isra'ila cewar ba za a sake yin a nashi martani ministan harkokin wajen falasdinu riyad almaliki ya ce hukuncin ya nuna cewar babu wata ƙasa da ta fi ƙarfin doka a duniya To yanzu kuma sai batun bakin haure inda kotun kolin Faransa ta yi watsi da wasu muhimman sassa na sabuwar dokar da gwamnatin kasar ta kafa kan yanci ranin wadda ta samu goyon bayan masu ra'ayin riƙau kamar yadda za a ji cikin rahoton rikayya abba kabara. bayanai sun ce kotun ta yi watsi da kaso da yawa na bangarorin dokar wadda ke daɗa tsaurara damarmakin cin gajiyar tsare-tsaren gwamnati na sauƙaƙa rayuwa ga 'yanci rani da kuma ba su damar dawo da iyalinsu da kuma samar da wakilcin bakin haure a majalisar dokokin ƙasar tun farko dai 'yan ra'ayin riƙau ɗin ne suka fara gabatar da dokar wadda ta samu goyon bayan emmanuel macron duk da shi baya jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau ɗin tuni dai ministan cikin gida na ƙasar gerard dramanin ya yaba wa kotu kan wannan hukunci da ta yi yana mai cewa dama doka cike take da kurakurai to sai dai a nata bangare jam'iyyar ra'ayin rikau ta bakin shugabanta jordan badela ya ce wannan hukunci tamkar juyin mulki ne da fannin shari'a ya yi wa kasar da goyon bayan gwamnati jordan ya kuma kwatanta dokar a matsayin hanya ɗaya tilo da za ta kawo ƙarshen matsalar bakin haure a faransa. A makon da ya gabata, Rasha ta ce baki ɗayan mutane 74 da suke cikin jirgin yakinta sun mutu, inda ta zargi Ukraine da harbo jirgin da gangan. Azima Bashir Aminu na dauke da karin bayani. Rasha wadda ta zargi Ukraine da karkabo jirgin sojin nata ta ce jirgin na dauke ne da mutane 74 ciki har da fursunonin Ukraine 65 su da cikin gaggawa Ukraine ta zargi makwabciyar tata da kitsa manakisa wadda ta kai ga mutuwar fursunonin. Tuni kwamitin tsaro na Majalisar ɗinkin Duniya ya sanar da shirin zama kan batun da tattauna kan yadda Kiev ta kai ga kakkaɓo jirgin yakin tare da kashe mutanen ta 65. To da wannan rahoto na rikitowar jirgin yakin Rasha shirin mazagaye duniya da ke bitar wasu daga cikin mahimman labarun da suka gabata a makon da muka yi bankwana da shi yake karkarewa. Kuma madadin abokan aiki na baki daya da sauran waɗanda aka jimdoyinsu sai kuma Hassan Alhassan Sulaja da ya sarrafa na'ura. Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen Hausa na Arafai ke fatan mu kasance cikin ƙoshin lafiya.